Hanyar Adalci Darasi na goma sha biyu Annabi anuhu Salama alaikum abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, shi wanda yake son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kansa ga hanyar adalci wadda shi Allah ya kafa, yana son ku zauna cikin salama ta ainihi tare da shi har abada. Ina jin daɗi yau in kawo maku wa'azin hanyar adalci. Wa'azin nan biyu da suka wuce mun ji labarin ’ya'ya maza biyu na fari waɗanda Adamu da Hawa'u suka haifa, wato kayanu da Habila. Mun ga yadda dukansu biyu suka kawo haɗaya ga Allah don su yi masa sujada, Habila ya gazganta Allah, ya kawo jinin ɗan rago, amma kayanu ya nema ya kusanci Allah ta wata hanya daban, ta hanyar ƙoƙarin kansa, Allah ya yarda da sadakar Habila, bai yarda da sadakar Kayinu ba, Allah ya kira ga Kayinu shi tuba, maimakon haka sai Kayinu ya husata, ya kashe ƙanansa Habila. Yau za mu ci gaba cikin attaura, za mu bincike Sura ta hudu da biyar na littafin farawa. maganar Allah ta ce mana, Adamu da Hawwa'u suka haifi ’ya'ya mata da maza, farawa Sura biyar aya hudu. A cikin dukan ’ya'yan Adamu, Allah ya ba mu labarin zuriya biyu, wato zuriyar Kayinu da zuriyar Situ, Situ wani ƙanan Kayinu ne. Za mu fara da nazarin zuriyar Kayinu. Kayinu ya auri mace daga cikin danginsa, suka haifi ’ya'ya, Hausawa suna cewa, Barewa ba ta yin gudu, ɗanta shina rarrafe, haka kuma yaran Kayinu sun bi babansu, tunaninsu na babansu ne, maganarsu ta babansu ce, ayyukansu na babansu ne, kamar mahaifinsu, ba su girmama maganar Allah ba, suna da basira da azanci mai yawa, amma ba su san Allah ba, sun ga darajar abubuwan duniya kawai, sun gina birane, sun shirya kayan aiki iri-iri, sun ƙaga kayan kiɗi kamar garaya da mabusan sharewa, sunan ɗayan zuriyan Kainu, Tubal Kainu ne, gwani ne maƙerin kayayyakin tagulla da na baƙin ƙarfe, amma yin kyawawan aikin hannu bai sa kyakkyawar zuciya ba. Ɗayan zuriyar Kayinu mai suna Lamek ne, tsara ta bakwai ce daga Adamu, Lamek ya yi tafiya cikin tafarkin kakansa Kayinu, sai dai ya fi shi mugunta, Lamek na fari ne mai ɗaukar mata biyu, kamar Kayinu ya zama mai kisan kai, littattafai suna cewa Lamek ya kashe mutum biyu, ya yi fahariya cewa ya fi Kayinu mugunta. Kamar Kayinu da dukan zuriyarsa, Lamek bai damu da nufin Allah ba, Lamek mai son kai ne, mai son kuɗi ne, mutum mai jin kansa, mai ɗaga kai, baya hana kansa jin daɗi, baya ƙaunar Allah, mai gidansa Shaiɗan ne, amma bai sani ba. haka Lamek yake saboda ya bi hanyar Kayinu. Kada mu mance da sunan Lamek domin za mu sake jinsa a wa'azin yau. Yabo ya tabbata ga Allah, littattafai ba su tsaya da labarin Kayinu da zuriyarsa mara adalci ba, maganar Allah kuma ta ba mu labarin zuriyar Situ, ta faɗa yadda Allah ya ba Adamu da Hawa wani ɗa a maimakon Habila wanda kayan ya kashe, fara Sura hudu aya ashirin da biyar. Sunansa Situ ne, ma'anar Situ zaɓaɓɓe ne, Allah ya zaɓi Situ ya cika gurbin Habila, me ya sa dole Situ ya cika gurbin Habila? Ga amsa, a gonar Firdausi, wato Aidan, Allah ya alkawalin wani wanda zai shigo duniya ya ci nasara da Shaiɗan. zai ceci ’yan adam daga ikon Shaiɗan, da wannan mai ceto ya iya zuwa daga zuriyar Habila, wanda ya gaskanta Allah, amma Shaiɗan ya zuga Kayinu ya kashe Habila, nufin Shaiɗan ya hana ruwa gudu, ya ɓata shirin Allah, ya hana shigowar mai ceto zuwa cikin duniya. Duk da haka, hikimar Allah ta fi ta Shaiɗan, shirin Allah mai ban mamaki shi ne ya fanshi ’ya'yan Adamu daga zunubansu ba mai hanawa, ko Shaiɗan baya da ikon toshe hanya, saboda haka, bisa ga shirinsa, Allah ya ba Adamu da Hawwa'u situ, ya cika gurbin Habila wanda Kayun ya kashe, kenan shirin Allah game da mai fansa yana da cin gaba. Situ mai gaskanta Allah ne sosai, kamar wansa Habila, Situ ya zaɓi hanyar ceto wadda Allah ya kafa. An haifi Situ cikin zunubi daidai da dukan ’ya'yan Adamu, sai ya gaskanta alkawalin Allah game da zuwan Mai Ceto, ya bayyana bangaskiyarsa ta hanyar miƙa ma Allah jinin ɗan rago haɗaya domin rufe zunubi. Abin lura kuma game da Situ, ya yi ma yaransa tarbiyya mai kyau ya koya musu sanin gaskiyar Allah, haka littattafai suna cewa, Ga Situ kuma aka haifi ɗa, a wannan lokaci ne mutane suka fara kira bisa sunan Ubangiji, fara a Sura hudu aya ashirin da shidda. Kenan muna ganin zuriya biyu na Adamu, zuriyar Kayinu da zuriyar Situ, ko ka san abin da waɗannan zuriyoyi suka kwatanta? sun zama kwatancin mutane kashi biyu da ke akwai cikin duniya tun zamanin Adamu har wa yau. A idon Allah akwai mutane iri biyu kaɗai a duniya, baya ganin launin fata, baya ganin kabila, baya ganin maza da mata, baya ganin masu arziki da talakawa, babu tara gun Allah, duk da haka Allah yana raba mutanen duniya kashi biyu. yana ganin akwai cikakken bambanci tsakaninsu. Menene ƙungiyoyin mutanen nan? Su ne masu gasganta maganar Allah da kuma su da ba su gasganta ba, wato, su da suke sanin Allah, da su da ba su da saninsa, masu tafiya cikin haske da masu tafiya cikin duhu, waɗanda suka sami gafar zunubansu da marasa gafara. kowa ya gazganta Allah, ya zaɓi hanyar adalci wanda shi ya kafa, mutumin nan ya sami ceto, ya shiga aljanna, kamar yadda Situ da iyalinsa suka sami ceto. Wanda ba ya bin hanyar adalcin nan na Allah zai hallaka, za a kada shi jahannama, yadda Kayinu da iyalinsa suka hallaka. Littattafai sun ce, Adamu ya yi shekara ɗari tara da talatin sai ya mutu. A zamanin nan da fari, mutane suna daɗewa a duniya ƙwarai, amma a ƙarshe kowa ya mutu. Adamu da Hawa’u suka mutu, yadda Allah ya faɗa. Sa'ad da Allah ya halicci mutum biyu na fari, ba nuhinsa ba ne su mutu, amma su rayu, kenan me yasa Adamu da hawau suka mutu? sun mutu ne domin sun yi Allah zunubi, zunubi ya haifi mutuwa. Yanzu cikin mintoci da suka saura, za mu dubi labarin wani mutumin Allah na zuriyar Situ, wanda ya gazganta Allah, mutumin nan a nuhu ne, annabin Allah, waɗansu suna kiransa Idris, a Sura ta biyar littafin farawa, muna ganin asalin Anuhu. littattafai suna cewa Adamu ya haifi Situ, Situ ya zama uban Enosh, Enosh ya zama uban Kenan, Kenan ya zama uban Mahalalel, Mahalalel ya zama uban Yaret, Yaret ya zama uban Anuhu, kenan Anuhu shi ne tsara ta bakwai daga Adamu a cikin Zuret Situ. Kamar kowane ɗan Adam, an haifi a Nuhu cikin zunubi, amma sa'ad da ya shekara sittin da biyar, a Nuhu ya tuba daga zunubansa ya juya ga Allah, ya gaskanta alkawalin Allah game da mai fansa wanda zai shigo duniya, wanda zai mutu haɗaya cikakkiya domin ya ɗauki zunubi. Annuhu ya bayyana bangaskiyarsa ta wurin miƙa ma jinin dabba haɗaya mai rufe zunubi, saboda haka Allah ya lissafta bangaskiyar a Nuhu adalci ne gare shi, ya yafe masa zunubansa, ya tsarkake zuciyarsa, littattafai suna cewa, a Nuhu ya yi tafiya tare da Allah shekara ɗari uku, farawa Sura biyar aya ashirin da biyu. Hakika tafiya tare da Allah ba abu mai sauƙi ba ne a zamanin nuhu ɓataccen zamani ne cike da mugunta, kamar zamaninmu, Mafi yawan mutane na zamanin Annuhu ba su da wani tunani sai neman jin daɗi da ƙazamar rayuwa. Annuhu kam ya gane Allah bai halicci mutum don rayuwar rashin tsarki ba, amma domin zaman tsarki, saboda haka Anuhu bai bar ƙashi ya mallake shi ba, yadda yana mallakar maƙwabtansa waɗanda ba su san Allah ba. yadda Allah yake son adalci, haka Anuhu yana sonsa, yana ƙin laifi. Mutane suna ta zaginsa, suna tsananta masa domin shi mai adalci ne, amma Anuhu bai kula da su ba, ya tabbata abu mafi muhimmanci ne salama tsakaninsa da Allah. Allah ya zaɓi Anuhu, ya zama bawansa da annabinsa a wancan mugun zamani. kamar annabawa duka, Anuhu ya shaidi mai fansa wanda zai zo, kuma ya shaida cewa wata rana mai fansa zai dawo ya hukumta duk waɗanda suka ƙitu ba ba su gazganta shi ba, ka saurara ma wa'azin Anuhu. shi Ubangiji ya zo da dubban tsarkakansa don ya zartar da hukunci kan kowa, ya kuma tabbatarwa marasa bin Allah dukan aikinsu na rashin bin Allah, da suka aikata ta hanyar rashin bin Allah, da baƙaƙen maganganu da masu zunubi marasa bin Allah suka yi game da shi. Yahuza Sura ɗaya, aya sha hudu da aya ta goma sha biyar. Wani abin mamaki kuma wanda ya kamata mu sani game da annuhu shi ne bai mutu ba, haka ne, maganar Allah ta gaya mana Annuhu bai mutu ba, ta ce, Annuhu ya yi tafiya tare da Allah shekara ɗari uku, Allah wa ya ɗauke shi ba ƙara ganinsa ba, fara Sura biyar a ashirin da hudu. Allah bisa ga ƙaddararsa da ikonsa ya ɗauke Annuhu sama kai tsaye bai sa ya bi ƙofar mutuwa ba. Don me Allah ya ɗauke Annuhu haka? ta wurin rayuwar Annuhu, Allah yana so ya koya mana da ke ji da waɗanda suke gazgantawa da shi, suna nema su gamshe shi ta kowane fanni. Littattafai suna cewa, Saboda bangaskiya ce aka ɗauke Annuhu, shi ya sa bai mutu ba, ba a kuwa same shi ba, domin Allah ya ɗauke shi, tun kafin a ɗauke shi ma, an shaide shi akan ya faranta wa Allah rai, in ba game da abin gaskiya ba kuwa, ba shi yiwuwa a faranta masa rai, domin duk wanda zai kusanci Allah lalle ya gazganta akwai shi, yana kuma sakamako ga masu nemansa. Ibraniya Sura goma sha ɗaya, aya biyar da shidda. Tsawon shekara ɗari uku, Anuhu ya faranta ma Allah rai, ya gaskanta Allah, ya ƙaunaci Allah, ya yi ma Allah biyya, dukan wannan a wani zamani inda mutane ba su damu a kan nufin Allah ba, saboda haka wata rana Allah ya kira sunansa, nan da nan sai Annuhu yana cikin Firdausi, yana cikin ɗaukar gidan Allah har abada. A nan akwai wani babban abin da Allah yake nuna mana, gashi idan baka da ban gaskiya irin ta annuhu, to, ba za ka taɓa faranta ma Allah rai ba, amma idan kana da ban gaskiya kamar annuhu, Allah zai lissafta ka mai adalci. Yanzu ba za ka ji tsoron mutuwa ba, Allah ya ci nasara bisa mutuwa domin ka, tabbacin zai samu, domin ta hanyar sauraro ga maganar Allah da gazgantawa, sa'ad da rayuwarka a duniya ta ƙare za ka tafi ka rayu wurin Ubangiji har abada, yadda Annuhu ya yi, sai dai ya kamata ka fahimta, dole ka gazganta abin da Allah ya faɗa game da hanyar ceto mai adalci wanda ya shirya domin masu zunubi. Domin mu taƙaita nazarinmu, bari mu kwatanta mutum biyu na zuriyar Adamu mun karanta labarin su yau, su ne Lamek da Anuhu. Lamek da Anuhu dukansu biyu sun zama tsara na bakwai daga Adamu, Lamek yana cikin zuriyar Kayinu, Anuhu yana cikin zuriyar Situ. Lamek da Anuhu zamaninsu guda ne, amma shawarsu ba ɗaya ba ce, yadda suke zamansu ya bambanta ƙwarai da gaske, bambanci tsakaninsu kamar dare da rana ne. Lamek bai gazganta Allah da maganarsa ba, Anuhu ya gazganta Allah yana ƙaunar maganarsa. Lamek ya yi tafiya tare da Shaiɗan cikin ƙazanta, Anuhu ya yi tafiya tare da Allah da zaman tsarki. Lamek ya ƙyale hanyar ceto wadda Allah ya tsaida, Anuhu yana jin daɗin bin hanyar nan. yana zuwa gun Allah da sadakar jinin ɗan rago domin a rufe zunubansa. Lamek mai son kuɗi ne, mai son mata, mai haɗama, mai kwaɗayin kayan jiki, mai son nishaɗi ne, amma Anuhu ya nemi zumunta ta ƙwarai tare da Allah wanda ya ba shi rai. Lamek ya mutu cikin zunubansa ya tafi gidan wuta, amma Allah ya ɗauke Nuhu wurinsa a sama. A ƙarshe ga wata muhimmiyar tambaya, kana mafi kamar da wane ne cikin su biyu ɗin nan, ko Lamek ne, ko Anuhu ne, ko kana cikin mutanen Kayinu da Lamek, ko kana cikin mutanen Situ da Anuhu, ko a rayuwarka ana ganin bangaskiyar Anuhu ko kana bin hanyar kanka yadda Lamek ya yi? Maganar Allah tana cewa, Ku jaraba kanku, ku gani, ko har yanzu kuna raye da bangaskiya, domin in ba tare da bangaskiya ba kuwa, ba shi yiwuwa a faranta masa rai. ta biyu, Sura sha uku, aya biyar, da Ibraniyawa Sura sha ɗaya, aya shida. Abokai, dole mu tsaya a nan yau, lokaci mai zuwa, in Allah yarda za mu fara wani nazari a kan mutumin Allah, annabi Nuhu. Allah ya sa maka albarka yayin da kake yin tunani bisa wannan aya daga maganarsa mai tsarki, in ba game da gaskiya ba kuwa ba shi yiwuwa a faranta masa rai, domin duk wanda zai kusanci Allah lalle ya gazganta a shi, yana kuma sakamako ga masu nemansa. Ibraniyawa Sura sha ɗaya shida Allah ya taimake mu, amin.